To shirin namu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. Assalamu um, alaikum sunana Mus'ab wanda aka fi sani da Mus'ab Dauda Hausa Top. Hausa Top? Yes. Menene Hausa Top? Hausa Top wani shafi ne wani shafi ne na intanet inda hmm. ake samun waƙoƙi da labarai da sauran da abubuwa da suka shafi nishadi aka. Na mawaka. To um, kana taɓa waƙa ne kai ma? ba za ce ba na taba ba mm-hmm. sakamakon muna cikin mawakan dumu-dumu to me yasa ka zaɓi kai dai sai dai ka bada labaran mawakan <laughs> ba iya labari ba ne kawai su kansu mawakan sun saki waka suna bukatar ta je ga masu wanda suke bukatar ta je ga su mm-hmm. masu sauraro kenan to sai sun yi amfani da mu kenan saboda mu ne za mu dora ta a yanar gizo-gizo yanda duk wani mai bukata zai je wato ainihin shafin namu zai samu yau ka ce da hukuma miki <laughs> hmm? to hukuma ke za a ce ba dai hukuma ba hukuma ce tun da idan ina son ji labaran mawaka da waƙoƙinsu su ko wani abubuwa nasu idan na ziyarci shafin zan samu gaskiya ne wannan um, kamar website kenan website kenan bayan website kuma akwai online tv haka da muke duk kai kadai a mu kadai ne ba ni kadai bane ba kuma kai talabijin to ai ku kadai <laughs> yawa eh, mu kadai ba a kuka yi ɗaya sai ku bar wasu su ma su ɗauki ɗayan wasu da ba su ɗayan su ma su ai ka taɓa nan ka taɓa can ko tunda za ku san abu ɗaya ne <coughs> muna batun shekara nawa da ka fara wannan hausa top yanzu kimanin tun wajen 2013-14 da ya kan kusan shekara biyar kusan shekara biyar kenan ka kirkiri wannan shafi gaskiya abin da ya ja hankali na shine sakamakon kika duba arewa za ki ga akwai mawakan bai babba mm. so amma kuma suna neman ma hanyar da za su dinga samu a ce in an duba intanet an samu kuɗin su mm. kamar yadda yan kudanci suke so kuma kuma tun a wannan lokacin gaskiya mun babu irin wannan <coughs> shafi da za a samu irin wannan to wannan ne abin da ya ji hankalin na abin da ya ji hankalin muka buɗe wannan shafi ta yadda mawaka sun yi waƙar za su kawo a ɗora musu yadda su wanda suke buƙatar waƙar za su samu kamar kika misali da mawaƙi yana kano taya wanda yake kaduna bauchi sauransu zai samu cikin sauki yau eh to ta hanyar intanet ne kawai hanya mafi sauki wanda mutum ko ina kake kawai ko ina kake a duniya za ka je ka dauka cikin su kina na ku shigen irin nan Linda Ikeji take ne ko a irin sa ne a sai dai mai misali mai miki misali da kamar na Jalaudet mm. to exclusive haka kin ga su suka karfi mm. da music mm. saboda website din kashi 90 kenan zan ce cikin ɗari kawai mi yawa abin da shafi waka ne nishadin ko da ya shafi bangare eh, na fim babba kwa sakawa sai waka zalla ana sa labari haka wanda ya danganci yan fim din to amma dai gaskiya abu mafi karfi dai da muka furin jari akai shine wakan to idan misali mawaki sabon mawaki yana son a saka labaransa ta ya hmm. za a yi a saka da yake duk kusan inda duk kusan abin da inda shafin mai yake duk wanda ya zai shafin ma akwai wannan da muke ajiyewa kwantar kenan da kana buƙatar wani abu da danganci shafin mm. wanda za ka tuntube maka sai mu kuma mu ga yau eh yau eh sai mu ga me kake so ya ma ba a kyauta kuke saka ma ko suna biya kuɗi a waka ana biya saboda sakamakon mu ma muna kashe kuɗi wajen data siyan hosting da sauran da abubuwan da ba rasa ba wannan harka akwai kawo ta ba yawa kai ba yawa dubu biyu kai muke karɓar waki zai kawai ne eh, dubu uh, waka ɗaya kawai ne sakamakon kika la'akari da bloggers na kudancin najeriya kin gane mm. in aka aka ba fin mu wasu visitors masu kai ba mm. maziyarta shafin da sauransu to amma ki ga karamin website ma ki ga suna karban dubu goma mm. dubu sha biyar da sauransu kuma muna duba nan arewa ne haka kuma haka ce wacce ana yi ne ba a ce ana samun kuɗi kamar su yadda suke samun bakin gani kafin ka kai iwar haka shi hmm. ka fuskanci kalubale wajen jawo hankalin mawaka na nan arewa sosai yadda da wannan sabon tsarin naku mun fuskanci kalubale sosai saboda akwai kuma zaka je ka ce mawaki ya baka waka ka ne sai dinga ganin ma shi dan me zai baka ai zaka je kai wani business ne da waka shi ko wani abun nan to wannan ne babban kalubalen da muka samu akwai kokin mm. to yanzu kuma kalubalen da muke fama da shi su mawaƙa sun kasa gane amfanin dora waka a intanet din mm. misali to sai mutum ce ba ma zai sa iya biyan ba kowa ne ke iya biyan abin da ma aka saba dubu biyun ke nan dubu ma sai ba zai biya ba gaskiya ba kowa ke iya biya shine shine babban kalubalen da muke fama da shi gashi kuma ma kuɗi muke zuba a kan nan mm. to wani irin cigaba aka samu kawo yanzu alhamdulillah an samu cigaba domin kuwa ba inda za mu shiga a ce hausa to in baka san ma bangaren waka ba to za ka ji ma bangaren tv kenan mm. <coughs> saboda muna dan program saka mm. sauransu shi kuma waka muna dan sa wani wani alama za a ce kenan ko mm. sayan namu wanda za ki an ce sauti from Hausa hausa.com maka eh, shi talabijin da shi ma online ne online ne shi ma eh, shi kullum ake kallon sa ko kuwa mako mako da yake kawai youtube muka ji wani gane duk kusan abubuwan mu a YouTube suke kai tsaye kai kullum akwai abubuwan da muke dan yi haka muna doga kullum ba a taɓa rasa nono a riga gaskiya din to eh, eh, me buri ko ina hangenka a wannan Hausa Top babban burin mu dai shine mu kai wani matsayi wanda duniya ba ma arewa duniya za ta za ta yi alfahari da harshen Hausa to wani an taka wani mataki da ake hangen haka insha Allah wanne kenan so a yanzu dai kin gada da farko mun fara da tv din ba ma da hmm. farko mun fara ne kawai daga abin da shafi bangaren <coughs> bangaren shafin yanar gizo kenan hmm. to yanzu ta kin gada mu ce kenan an samu ci gaba kuma an samu abu na saboda yanzu mun bude TV kuma a cikin kayan aikin komai mu muka sai abubuwan muke da sauransu kamar me da me kenan kwasa eh tunda an ce TV kin ga ana buƙatar kamera hmm. ana buƙatar haske light kenan mm. ana buƙatar sound da dan sauran abubuwan da ba a rasa ba duk muna da su kuma kuna yi shi ma talabijin din ana karban kuɗi ne a'a shi ba a karban kuɗi gaskiya saboda shirye-shirye ne wanda muke yi wanda wani ma akan hanya za a ji a tare mutum muna yi wani shirya da ake da irin na tambayoyin gefen titin naka mm. a tare ka kawai ba tsammani kawai tambaye ka kan wani abu kaza ka musamman muna yi akan abin da shafi kalmomin hausa ne eh wanda suka dan bace haka a cikin mutanen mu kenan shi talabijin din an dan karkata shi ba a tsagwaron waka ake shi ba waka bane kawai eh ana sawa kokin amma ba waka bane kawai to me yasa shi ba a tsaya akan waka kadai ba aka eh, tsarmo wasu abubuwa eh abin da yasa shi abu ne wanda kallara ra'ayi kuma akwai bukatar inda kana so ka kai wani ka kai wani matsayi to ka zo da mutane abin da ba su saba kalla ba mm. shi yasa muka dan kokarin muka kike wasu abubuwan da ba a yi a cikin mutanen maka muka fara su a bangaren abin nan kin TV kenan to shi ya karbuwan talabijin alhamdulillah ya karbi sosai dan kusan duk inda muka shiga yake gaba ba a rasa mutane da irin yan koda yan kananun wanda ake yanka ne a cikin shirye-shiryen da muke haka ba a rasa su a wayoyin mutane ko kuma in muka je aiki da wuya ki ganin mu a ce ba a san ba kwata kwata zaki ga an san abin koya ne kuma kuna irin abubuwan nishadi haka sosai shi ah, kamar shekara nawa kenan da aka fara talabijin din mm, shi TV ba zai wuce shekara ɗaya zuwa da rabi ba mm. ba zai wuce haka ba. zaɓi talabijin ba ka zaɓi rediyo ba, ai shi ma rediyon za a iya yin online ko ba za a iya yi ba. Za a iya yi. To me yasa? So abin da yake faruwa ne kuma muna bin sa daki daki daki tunda shi da TV din shi ma babu shi. Mm. To muna sa ran nan gaba shi ma rediyon za mu kai ga wajen insha Allah shi a eh, talabijin din shi ina kake hangin kanka a shi wannan harka kai ka ci ba kai ɗaya kake yi ba ba ni kaɗai ba ne ba akwai akwai dai ma'aikata sosai gaskiya mm. ma'aikata nawa ne ke ƙarƙashin za su kai za mu kai dai gaba ɗaya za mu kai kimanin mu shida naka ku shida eh to yanzu na yi maka tambaya ina kake tunanin ganin kanka a wannan harka ta talabijin na nishaɗi to mu dai babban burin mu shine kawai mu kai tunda dama duk kusan abin da muke muna yi ne akan mu faifado da arewa saboda abubuwan da baya arewa duniya ta san cewa arewa su ma ba wai ba iya abubuwa wani an iya to muna so ne duk inda aka gan duk inda inda zamu kai nan muna kokarin farfado da arewa farfado da idan ce farfado da arewa ka fito da abubuwan arewa kenan al'ada ko me akwai abin da shafa al'adar ma duk muna taɓawa mm. to me bambanta ku da ragowar gidajen talabijin da aka fito da su Um, don fito da al'adun arewa ko ya arewa ta ma ita kanta to gaskiya dai mu da yake ba bangare ɗaya muke taɓa ba mm-hmm. muna taɓa nishaɗi mu taɓa abin da ya shafa al'adun da sauransu to ta wannan bangaren za iya cewa da ɗan bambanci da yanayin tafiyarsu mm-hmm. <coughs> musamman waƙoƙin zamani haka da muke bawa wa ƙarfi haka ma'ana kamar mawakan hausa fa faka mm. ga yawanci gidajen wannan ba ki gaba ba su fiya ba su karfi ba ka eh. yawa to shine kuma sai muka ba su wani waje wanda kusan za a ce ma shine su ne jigon tafiyan ma a mm. cikin wannan din namu to a shi a tun bude wannan talabijin na intanet mm. eh, shin mutane nawa kuka samu da suke bibiyan ku kuma suke kallon shirye-shiryen ku misali gaskiya abu ne wanda aka ce za a lissafa abin da kamar yiwa saboda abu ne ba iya najeriya ya tsaya ba saboda abin da aka ce online mm. abu ne duk duniya kasashe kamar su saudi arabia sudan libya duk da inda hausa suke a duniya eh, like nawa aka samu tun da idan aka ce abin shafin yanar gizo-gizo ai ana yawa ito muna muna da shafin shafin na internet a facebook muna da muna da mabiya dubu ashirin haka Hmm. a instagram muna da mabiya dubu talatin hmm. a twitter muna da mabiya dubu biyu zuwa dubu uku a kan hmm. da sauran dai yau yawa to a kudu zaka ga yawanci ire-iren waɗanda suke makamantan abu irin naku sukan shirya gasa za a ce ko award shin ko akwai tunanin haka ko an taɓa yi ko akwai tunanin yin haka a gaba muna kokarin yin hakan su amma abin da ke faruwa su kansu kudin da suke shiryawa suna samun haɗin gwiwa ne ta wasu kamfanonuwa haka to kuma gaskiya a nan arewa ma ba ma a san muhimmanci har yanzu ba a gama san muhimmancin abin da yake online ba ba ma nema saboda abin da yake faruwa in dai kana abu mai kyau kawai ka tsaya inda kake za a zo a neme ka ai ko su ma sai sun nema suke samu yanzu na kace sai sun nema akai mm. so amma dai abin da yake faruwa gaskiya duk inda ka je ka kai kanka in zaka to wa fiye daukan ka daraja ba akan a ga aikin da kake a san cewa wannan aiki ne mai kyau a zo a neme ka a ce ga kaza da ake so a yi an fi ɗaukar abu na daraja to tun da sunan shafi naku top hausa top a cikin hotuna za a ce kowa kokin da kuka saka wanne ne da ya fi samun da highest hit gaskiya a waƙoƙi bangaren waƙoƙi website kenan na cewa mm. waƙoƙi akwai album haka na manyan mawaƙa kamar kin ga na gaya miki bangaren hausa hip ne ko mm. akwai album na classic haka mm. akwai na akwai bayan wannan ma muna dan taba na irin waƙoƙin hausa na na yaka mm. to shi ma akwai album din ado gwanja da aka sa shi shi ma na wanda ya turin 2018 nan mm. shi ma ya samu wannan sosai a bangaren kuma akwai adadin lissafin a kaka koko ya babu eh akwai adadin da zan iya kwatanta kamantawa da haka eh, shi kamar album din classic ya samu wanda suka wanda suka duba ko a ci wanda suka downloading kimanin mutum dubu kusan ɗari biyu haka shi kusan ɗari biyu dubu ɗari biyu eh. mutane da suka kalla yawwa eh kuna da jama'a sosai to aka kuma bangaren kuma youtube shi wannan dubu ɗari ba wani abu ne ba don muna da bidiyon da mutum miliyan ma ka suka kalla miliyan eh, suka kalla yawa eh a youtube ba mm. banda masu dubu ɗari ba dubu ɗari ka ce kenan a youtube ɗin makon kun sun fara zubo muku kwandalaye <laughs> kwandaloli ko alhamdulillah da gaskiya to dandali na godiya okay to mun gode sosai to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya